غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها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 wa a shahadu Allah ilaha illallah wa haɗahu la shirikala wa a shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyu hallabi na amadu ta kullaha haka tukati wala ta mutum na illa wa antum muslimun ya ayyu hannasu ta ƙurabbakumin labi kwanakakun min nafsin wahida wa kada ƙaminha zaujahar وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما يدمك على كورتاتي ويوم إن شاء الله za mu gabatar da muhabara game da abin da ya shafi tuba zuwa ga Allah wadda mun yi wa darasin take da tuba rahamar Allah tuba rahamar Allah yan uwa al'amurra suna ta tafiya rayuwa tana ta shuɗewa rayuwa tana shuɗewa babu abin da yake mafi alkhairi ga bawa kamar ya koma zuwa ga Allah babu wani abu mafi alkhairi ga bawa kamar ya koma zuwa ga Allah tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bayi su tuba daga miyagun ayyuka bayi su tuba daga dukkan dangin saƙon Allah shi ne ɗai abin da ya rage wa bayi amma wanda ya ba tunani game da rayuwa zai gane haka wanda ya gafara marayuwa zai yi nadamar yin haka abdullahi dan abbas ya ce dukkan hanyoyin alkhairi da allah ya samar wa bayi wadda za su tsira a rayuwar duniya su tsira a gaba ga allah ranar alkiyama dukkan hanyoyin alkhairi da allah ya ajiye wa bai abdullahi ɗan abbas ya ce ba wadda ya fi alkhairi na kololo wa bayi kamar su tuba su koma zuwa ga Allah Abdullahi dan Abbas ya ce dukkan hanyoyi da Allah ya tsara wa bayi idan sun bi za su tsira a ranar alkiyama babu wata ƙofa mafi alkairi wa bayi kamar ƙofar tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa bayi karatun alkur'ani domin su tsira Allah ya shar'anta wa bayi iyamun laili domin su tsira Allah ya shar'anta wa bayi azumi na nafilfili domin su tsira Allah ya shar'anta wa bayi sadakoki domin su tsira Abdullahi dan Abbas ya ce babu wata hanya wadda nan da nan za ka tsira kamar tuba na Allah kamar tuba ba ƙofar tuba babbar ƙofar ce ta jin kai da Allah ya wanzar bayi domin su samu hanyar tsira Allah a cikin alkur'ani ce cewa walau annahum fa'alu ma na bihi أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله أتسين القرآن يتي ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به الله ya ce لا da mutane أيكي aiki da abin da ake musu wa'azi shi a ce musu Allah ya ce su yi aiki da shi a ce musu annabi ya ce su yi aiki da shi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Allah ya ce idan da bayi suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ya ce lakana khairan lahum wa ashadda tasbitan Allah ya ce da hakan shine mafi alkhairi gare su da shine mafi tabbatar da su akan tafarkin alkhairi wa idan Allah ya ce inda suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi la'atainahum min ladunna ajran azima Allah ya ce da mun ba su wani sakamako mai girma daga wajenmu shine da mun datar da su in ji Allah wala hadainahum siratan mustaqima Allah ya ce wallahi da mun datar da su akan tafarki madaidaici amma Allah ya ce inda abin da yake mana wa'azi da shi muna aiki da shi Allah ya ce da mun gamu da babbar <coughs> tuba zuwa ga Allah shi ne mafi girman al'amari da bawa zai yi riko da shi idan yana neman tsira kuma ya samu tsira abdullahi dan abbas ya ce hadisi ne da al'imamu turmi da ya fi da shi mana muhammad nasiru jini ya inganta abdullahi dan abbas ya ce ja'at quraish ila annabi sallallahu alaihi wasallam quraishawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu ya muhammad alaihi salatu wasallam sai suka ce mishi ya muhammad ud'u lana rabbaka yaj'al allana saba zahaban ka roƙa mana ubangijinka Allah ya mayar mana da dutsen safa ta zan wannan safa da ake safa da marwa a kansu ka roƙa mana Allah ya mayar mana da dutsen ya zan gudan zinari fa'in asbaha safa zahaban ita ba'anaka suka ce idan har Allah ubangijinka ya mai da safa ya zama zinari ita ba'anaka suka ce mun yi alkawarin za mu bi ka duk abin da ka ce Allah ya ce mu yi da mu yi duk abin da ka ce Allah ya ce mu bari da mu bari fa in asbaha safa zaban ittaba'naka idan har aka wayi gari dutsen safa ya zan zinare to za mu bi ka fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rabba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu sai ya roki Allah ya ce Allah ga abinda mutane na suke ne sun mini alkawari idan har aka biya musu wannan bukatar za su bi Allah za su bi manzan Allah fa'ataku jibril alaihi salatu wassalam manzan Allah yana gama addu'a sai ga mala'ika jibril alaihi salatu wassalam faƙada sai ya ce mishi inna rabbaka yi ƙuri'ukar salam mala'ika jibril ya ce Allah ya ce na isar maka da sallah wa ya ƙuru laka kuma ya ce na gaya maka in shi ita idan kana su ga zaɓi Allah ya ce a baka akan abin da ka roƙa in shi ita idan har kana su asbaha safa zahaban dutsen safa yanzu za mu rikidar da shi ya koma zinari faman kafara ba'adahu azabtuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin amma idan dutsen safa ya koma zinari aka sake samun wani a makka yayi kafirci Allah ya ce to zan azabtar da shi azabar da ba zan azabtar da kowa irinta ba daga cikin bayina baki daya wa in shi'ita idan kuma ka ga dama ka zaɓa fatahatu lahum babu taubatu wa rahma na buɗe ƙofar tuba da jinka kowa ya gama galantoyinsa idan ya tuba in yafi shi fakanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce bal babu taubati wa rahma ya rahma sai Allah bar mana ƙofar tuba sai ce Allah mun zaɓi a bar mana ƙofar tuba babu wata ƙofa mafi girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wa bayi na jin ƙai kamar ƙofar tuba idan mutum ya jinkirta gyara munanan ayyukansa idan mutum ya jinkirta gyara munanan ayyukansa zai yi nadamar da ba za ta amfani shi abubuwa guda biyu game da sha'anin tuba abu na farko kar yawan laifinka kar yawan laifinka jimawanka kana sabon Allah ya karyar maka da zuciya har ka sarayar da kanka ma'azabar azabar Allah karka yi da yawan laifin da kai jimawa da kai kana sabon Allah kar ya sa ka karyar da zuciyarka har ka je ka gamu da Allah a wannan hali ka taka ma abin da yake kar ka kalli yawan laifin da kai kar ka duba yau shekara talatin kana kar ka damu da yawan cin kuɗin jama'a da kai ka taka ma abin birki kar ka damu da yawan zina da kai ka taka ma abin birki kar ka damu da yawan miyagun ayyuka da ka aikata yi kokari a yanzu ka taka ma abin birki kar ka yadda ka sallama kanka ma'azabar Allah kar ka kalli yawan laifinka kar ka kalli jimawa da kai kana faɗa ma Allah ka taka ma abin birki kar ka yadda ka saduda ma'azabar Allah karka sadu da ma'azabar Allah Allah ya kira bayi yake su tuba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka gaya ma duniya, Kul ya ibadiyar lazina asirafu ala amfusin ka ce ya ku bayina wadda kuka yi shashanci kuka yi mugun ɓarna a rayuwar Malamai suka ce, banda wannan ayin ba inda Allah ya taɓa jingina fasiki wa kansa duk inda ya zo jingina wani wa kansa sai in mutumin kirki sai ce ibadun rahman sai ce nawa inna ibadi laisa laka alaihim sultanun bayina na kwarai baka da fawa kai shaɗan a kansu duk inda Allah ya zo jingina wani zuwa gare shi in zai ce nawa to mutanen kirki ne wannan ayin ita kadai ce tilo a ƙur'ani da Allah ya jingina fasikai ya ce kuna wani da Allah zai kira su ce su bai da inda kul Allah ya ce ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ya ku bayina waɗanda kuka yi mugun ɓarnama kayukanku a rayuwar duniya kun cuci bayin Allah iyakar cuta kun yi zinace zinace iya zina kun yi tata iya tata kun sha giya iya shan giya karuwai sun yi karuwanci iya karuwanci Allah ya ce la taqnatu min rahmatillahi kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah ma'ana kar ku ɗebe tsammani zan daidaita da ku in ji Allah Allah ce kar ku ɗebe tsammani za mu shirya kar ku ɗebe tsammani za mu yi sulhu in ji Allah ya ibadiyar labina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ya ku bayina waɗanda suka yi mugun barna a kansu suka cuci kansu suka yi watsi da dokokin Allah Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kar ku da tsammani daga rahmar Allah kar ku da tsammani ba za ku shiga aljanna ba kar ku sadaukar da kanku ma azabar Allah kar ku dauka Allah ba zai yi afwa ba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce ku ji shi Allah yana yafe laifi duka baki daya innahu huwal gafurur rahim domin shi mai yawan gafara ne kuma mai sosai ne Allah ya ce ya kuma barnata Allah ya ce ku gyara kar ku ɗaya da tsammani ba za ku gamu da rahama ba to kar ka yadda wai a ce tun shekara ashirin kake cuci a kasuwanka kake cutan jama'a a ofis ɗinka kuma ka yi haƙuri ka mutu a haka kar ka yadda ka tsaye da duk mugun aikin da kake kai ka yi kokari ka saka mishi barki Allah ce karka daidai tsammani da rahamar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi law aqfa'at hatta tablugu kafayakum as-sama idan da za ku tafka sabon Allah har sabon Allah ku ya taba sama saboda yawan thumma tubtum sannan ku tuba taballahu alaikum Allah ya ce wallahi dan yafi inda za ku sabi Allah ku yi laifi Laifin ku ya cika sama da ƙasa ya taɓo sama Allah ya ce idan kun tuba Allah zai yafi bayan Allah kar yawan laifinka ko jimawa kana laifi ya sa ka sadaukar da kanka ma'azabar bayan ka gano wannan abin zai samar da matsala a kwanciyar kabari ka san wannan abin zai samar da matsala a filin alkiyama ka yarda ka haƙura ka ci gaba da yin abin har ta Allah ta cin maka karka yi ta daga ofartu ba abu da take babu abinda mutum zai yi Allah bai yarda shi abu na biyu jinkirta tuba jinkirta tuba jinkirta tuba jinkirta tuba kar mutum ya yadda da jinkirta tuba kar ka yadda wani sabon Allah ya mannu da kai wai har ka ji maranka ba za ka iya bari ba kaga dai shan taba ko ka bari don Allah ko ba don Allah ba za ka bari tun da duk daren daɗewa rayuwa tana da iyaka ko ka bari ko ba ka bari ba za a dakatar da kai wanda ka bari a daɗin rayu ka bari dole ka bari za ka bari za ka bari za ka bari za ka bari to amma ka bari barin da zai amfane ka bayan ka mutu kar ka yarda da wani jin daɗi da zai zama maka fitina bayan ka jinkirta tuba jinkirta tuba jinkirta tuba Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adabu thumma la tunsarun واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن sarki ya ce wa anibu ila Allah ya ce ku juya ku koma zuwa ga Allah ya ce ku tuba ku da min qabli wa aslimu lahu ku sallama wa ku dawo zuwa ga Allah Allah ya ce ku sallama wa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu Allah ya ce ku dawo zuwa ga Allah ku sallama wa Allah min qabli an ya atiya kumul azabu sun malatun sarun Allah ce kafin azaba ta zo muku ku rasa mai taimako a ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ya ce ku yi ta bibiyan mafi kyan abinda aka saukar muku daga ubangijinku ku bi dokokin Allah ku bi alkur'ani ku bi sunna wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum Allah yace ku bi mafi kyan abinda aka saukar muku daga ubangijinku min qabli an ya'tiyakum al'azabu battatan wa antum la tashkurun Allah yace kafin azaba ta zo muku kwatsam Allah yace baku ankara ba kafin mutuwa ta zo Allah yace kai sauri ka jira min qabli an ya'tiyakum al'azabu battatan wa antum la tashkurun Allah yace kafin aje ayi wani hadarin mota da kai Allah ya ce ka gyara an ta kula nafsu Allah ya ce kar wata rai fata bai har ta zo tana cewa ya hasarata ya nadama ta alama farrattu fi zambin lai akan abin da mai sakaci da shi a sha'anin Allah Allah ce kar wata rai ta bai har sai an zo gaban Allah ta dinga nadama ka ce kai tona na yi sakaci da abu kaza a sha'anin Allah Allah ya ce ku dawo kar ku bari wannan lokacin ya cin muku an ta kula nafsun ai li Allah ta kula nafsun Allah ya ce karfa wata rai ta yi jinkiri har a cin mata ta zo tana cewa ya hasarata ala ma farrattu fi dambillahi ya nadama ta ya bakin ciki na kan abin da mai sakaci da shi a sha'anin addinin Allah wa in kuntu la min sakirin da ina cikin masu izgili da addini da masu addini Allah ce kar mutum ya bari ya zo ina wannan nadamin duk abin da muke faɗa din nan doctor zai iya faruwa daga nan zuwa asuba zai iya faruwa daga nan zuwa asuba waccan laraban akwai dan uwa da muka yi karatu da shi wannan laraban ba mu yi da shi ba yana kwance amin Allah ya ce to kar wani ya bari haka ya faru da shi Auta kula ko kuma ranta zo gaban Allah tana cewa lau annan laha hadani inda Allah ya shirya da ni la kuntu minal muttaqin da na zan daga cikin muttaqai to Allah din zai shirya da kai mala'ika za a turo ya kwace sigari a hannunka. Hmm. in Allah ya shirya da kai din mala'ika za a turo ya karɓi wiwi a hannunka don ya yasa ba gyara Allah ya ce to karfa wani ya bari sai ya zo ya dinga cewa au da ula ko kuma ran ta dinga cewa lau annallaha hadani inda Allah ya shirya da ni la kuntu minal muttaqin da na zan daga cikin mutanen kirki au ta ula ko kuma ran ta dinga cewa lau annali karratan inda za a ban dama in koma duniya la kuntu minal muslimin da na bar shashanci na yi aikin kirki Allah yake karfa waninku ya bari ya zo yana wannan faɗe-faɗen a ranar alkiyama Allah ce karfa wani ya bari ya zo yana irin waɗannan kalmomi yana irin waɗannan faɗin mafi munin rayuwa shine wadda zai gano wannan aikin aikin wuta ne kuma ya kai gobe jibi yana yi malam mai ahalar yake cewa wala ya hillu lahu an yi akira taubata ya ce ba bai halatta ga duk wani mukallafi wadda ya san ciwon kansa ya san inda yake mishi zafi a rayuwa an yi akira ta bata jinki fituwa wala ya kore hatta ya hadini ya ba zai ce Allah ya shirya da ni ba to yaushe Allah zai shirya da kai Allah zai shirya da kai din mala'iku ne da a su je bayan gari su dauke ka su dawo da kai gida wala ya kula malam abraman mai ahalar ya ce dukkan wanda ya rabota rabota ce ba za ka ji yana cewa hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirye ni ba yace a'a yace kuma duk inda kaga jinkirin tuba ka gano wannan abin idan mutuwa ta cin maka da shi za ta ɓaci maka a ranar alkiyama baka bar abin ba kuma kana jinkirta tuba cewa zaka ka tuba za tuba fa innahu min alamati shika yace to waɗannan ɗaya ne daga cikin alamomin rashin rabo alaman ba shi da rabo malamin adar ya ce alama ce ta rashin rabu wal ya ce alama ce ta tsadewa. wa samsil basira ya ce alama ce ta basirarsa ta shafe baya ganin gabarsa alama ce ta basirarsa ta shafe jinkirta tuba to jama'a waɗannan abubuwa guda ne waɗannan ababa guda ne kowa ya sa su a cikin zuciya karka yadda yawan laifi ya karyar da kai yawan laifi ya karyar da kai har ka sadaukar da kanka ka haƙura ka ci gaba da duk yawan laifin ka tuba wani mutum annabi ya ba da labarinsa a hadisin bukari mutum ɗari ya kashe da farko mutum casa'in da tare ya kashe abin ya dame shi ya gallabe shi sai ya ji makansa fashi sai ya tuba yadda ya ga wani mai ibada ya ɗauka mai ilimi da ya tambaye shi da ya fi girman laifin sai ce kai wannan laifi ko za a yafe ka sai ce to bari na ci gaba sai ya kashe shi annabi ya bada wannan labari amma da yake ya matsu zai tuba duka laifin an yafe shi to kai wa ka kashe da baraka tuba ba kai wa ka kashe mai mutum ɗari ma kisa na zalunci Allah ya bude kofa ya wuce duk mai sadaka a sadaka ka lokaci da kaka girman laifi wannan girman laifin har ya zama maka al'ada ka haƙura ka ci gaba da yinsa har mutuwa ta cin maka a kansa kar kuma yi jinkirin tuba karku maka yi jinkirin tuba tuba ma Allah bayin Allah yana da waɗansu manya-manyan garabansa guda biyar amin tuba ma Allah yana da waɗansu manya-manyan garabasa guda biyar babban garabasa na tuba ma Allah ne Allah ke karɓar tuban shi kalai yau in ƴan tsara suka da su tuba ba za a ce sai sun kai majalisa ba yadda muke karatun nan yanzu za ka tashi ka yi sallan na raka a biyu ana ce mata salatun tuba ka ɗaga hannu ka roƙi Allah kafin mu tashi a darasin Allah ya yi kafin mu bar nan duk abin da ka taba yi Allah ya yi وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعمل السيئات ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله يتي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله شي كدai ne ke karban tuba a gumbayar ba wani tsakanin ka da ɗakin ka za ka shiga ka kule kafin ka bude kofar Allah ya yi wannan babbar gara ba sa cikin ba za ka bi kasan kowa ba ba za ka bi ta hannun kowa ba tsakanin ka ne da wanda ya halice alam ya alamu أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم الله تعالى بسسني بني الذي يعلم الله تعالى بسسني بني أن الله هو يقبل التوبة عن عباده سوى الله شيء كربان توبة أكالين كديرش با أبين ذاك باير كابين كتوبة حديث القدس yake cewa ya ibadi innakum tukhfi'una bil-layli wan-nahar kuna laifi dare da rana wa ana aghfiru jami'a ni kuma ina yafi komai da komai fastaghfiruni yace ku dawo ku nemi gafara ta aghfir lakum in gafarta muku shi da kansa yake gayyatan ya yi yayi gara sa ta farko na tuba ma Allah shi ne Allah kaɗai ke karɓar tuba ba wanda ya isa ya gifta tsakanin ka da Allah za ka je angil ɗin nan ka zauna kamar za ka ɗauki ruwa ka sha a gun sai ka tuba ya ce ba a saka gari ba ba a saka anguwa ba ba a saka waje ba inda za a tuba ita tuba ba a saka yare ba da wani yare za ka tuba duk hanyar da ka tuba Allah ya yi abu na biyu jama kuma Allah ya yi alkawari ma kansa da kansa in ka tuban da ya fi amin in ka tuban har yakan makar kansa kirari yakan ce wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amina salihan sun mahatada Allah ya ce wa inni lagafaru ni mai yawan gafarta laifi daga cikin sunayensu akwai algafaru akwai algafuru wa inni lagafarun liman taba ya ce ni mai yawan gafara ne ma wadda ya tuba wa amana ya yi imani wa amina salihan ya yi aikin kwarai sun mata da sannan ya kama hanyar shiga Allah ce ina in shi a suratul nisa ke ce wa man ya'mal su'an wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid ghafuran rahima Allah yace wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan aiki aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah summa yastaghfirillaha sannan sai zai nemi gafaran Allah yajidillaha gafurar rahima zai gamu da Allah ya yafi komai da komai wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa zaluntan kai shine watsi da dokokin Allah Allah yake summa yastaghfirillaha sannan ya nemi gafaran Allah yajidillaha gafurar rahima zai samu Allah ya gafarta komai ne ba zai samu abin ba a ranar ba zai samu laifin ba a ranar alkiyar daga cikin gara ɓasa na tuba ma daga ran da mutum ya ce ya tuba in dai laifi yake aikata ba to soyayya ta shiga tsakaninsa da Allah wallahi daga ranar ya zama masoyi abin Allah idan zai buɗi baki ya yi addu'a ya roƙi Allah ba wa kansa ba kai ma in ya roƙa maka Allah Allah zai biya maka bukata duk ran da mutum ke saba ma Allah ya ji a ransa bai yi daidai ba ya tuba ya cika sharuɗan tuba to sun yi sulhu da Allah annabi ya ce Allah na farin ciki da tuban bawa lokacin da ya tuba daga sabon Allah sama da farin cikin wadda ya kukuta daga mutuwa mutum ne a ritsa shi da a kashe shi ya tsira da ransa zai yi farin ciki toron da wadda ya tuba daga laifi ya tuba farin cikin da Allah ke yi da shi ya fi farin cikinsa da ya kukuta daga halaka annabi ya ce kamar mutum ne ya hau abin hawarsa da abincinsa da abin shansa yana kan abin hau ya shiga sahara gaba jeji baya jeji wannan dabbar sai da suke a hannunsa sahara ce ba zai iya gane hanyar da ya biyo ya zo ba tafiyar kafa ce shi ne bayi da ruwa bayi da abinci annabi ya ce yana zaune ya ci shingida yana jiran ta Allah ta kasance kamar a mafarki sai ya bude ido sai ya gara kuma san a tsaye gaba gare shi da abincin da abin shan da komai ta dawo ta tsaya sai ya saɗaɗa sai ya rike linzanta da ya tabbatar ya rike ta saboda farin ciki sai ya ce Allah kai ne bawa ni ne ubangijinka annabi ya ce wannan kalmar ba komai tun da farin ciki ya ji daɗi ko bai ji ba to lokacin da bawa ya ci ba Allah na farin ciki da shi sama da wannan mutumin irin farin cikin da shi duk ran da mutum ya tuba ma Allah ka dubi yadda kake zina da ƴaƴan jama'a sai ka ji bai dace ba kama kan ka faɗa kuma kama Allah alƙawarin ka daina har ina ƙarshen rayuwarka to ka zama masoyi abin Allah ai shi ma'anan inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin to daga inda mai tuba ya tuba to soyayya kuma ta kasance tsakaninsa da wanda ya halitta shi jama'a tuba akwai riba ko ba akwai riba abu na hudu daga lokacin da mutum ya tuba daga laifi to Allah zai sa mala'iku su fara mishi roƙon Allah wannan ba duk akan tuba ne yadda za ka ɗaga hannu kana addu'a to haka ko a ofis kace kana rubutu ko a shago kake kana sai da kayanka ko a gona kake kana noma su mala'ikun suna maka addu'ar da duk rayuwarka take bukata allazina yahmiluna na arsha wa man hawlahu ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وبهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم يومئذ فقد رحمته وذلك هو العظيم الله الذين يحملون العرش ملائكون لك دوكي ده العرش الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الله يجي الذين يحملون العرش ملائكة da ke ɗauke da الله ومن حوله da dukkan mala'ikun da ke kewaye da al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbi suna tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa nuna bihi suna masu imani da Allah wa yastaghfiruna na amanu kuma suna neman gafara a wajen Allah ma waɗanda suka yi imani rabbana suna cewa ya ubangiji ita kulla shaikin rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci komai da komai wajen ilimi da jin kai Allah domin annabi ya ce dama duk wanda ke so ya roki Allah ya ga biyan bukata to ya yi kirari da washi wa Allah kafin ya roki Allah to ba makan su za su yi addu'an ba da su yi ma waɗansu ne a cikin mutane rabbana suka ce ya ubangiji wasu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci komai da komai wajen jin kai da ilimi Allah fagfir Allah ka gafarta fagfir na tabu Allah ka gafarta ma duk wanda ya tuba waɗanda suke abin da ba kyau suka koma suka gane ba kyau suka tuba suka bar wannan aikin fagfir na tabu Allah ka gafarta ma dukkan waɗanda suka tuba Wata wa tabu sabilaka wanda suka bi hanyarka sun fahimci za su tabi idan ba su bi shiriyarka ba suka bar mummunan aiki suka zo suka tuba wakilin azabar jahim Allah ka tsare su daga azabar wuta wallahi in anan ka tuba kafin ka koma gida sun fara roƙa maka Allah wannan addu'a kai baka sani ba faghfir lil ladina tabu Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba wa tabu sabilaka Allah saboda son bin hanyarka su yi addini su rike shi su rike shiriya Allah ya sa su bar wannan mugun aiki yin azabar jahim Allah ka tsare su daga azaban wuta rabbana ya Allah wa adkilhum jannati adnin allati wa'adtahum Allah ka shigar da su aljannar nan da ka musu alkawari cewa inda sun bar wannan mugun aiki za su shiga Allah ka shigar da su wannan aljanna wa man salaha min abaihim da wanda suka kyautata aikin su daga cikin ubanninsu wa azwajihim da matayensu wa zurriyatihim da zurriyarsu innaka antal azizul hakim Allah kai magwayi ne mai hikima wa ilmu sayyi'at Allah ka tsare su daga mummunan hisabi Allah walakancin da ake fuskanta a ranar hisabi Allah ka tsare su kai a lokacin kana zaune ne wasu akan mashi mala'ikun suna maka wannan addu'a me lajin mutum tuba ba wa ilmu sayyi'at wa ilmu sayyi'at Allah ka tsare su daga mummunan sakamako a ranar alkiyama wa man tuqi sayyi'ati yawma idin faqad rahimtahu duk wanda ka tsare shi daga mummunan sakamako na hisabi a wannan rana Allah ka ji kansa wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma shine babban rabu dukkan wanda ya tuba daga wani laifi sanadiyar tubarsa Allah kan sa waɗannan mala'iku su ci gaba da mishi wannan addu'a suna roƙa mishi Allah ku ji abin da suke roƙa mishi faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilaka wa'ihim azabar jahim Allah ka tsare su daga jahannama roƙon da wannan mala'ikan zai maka ya tsara kai roƙon da za zaka domin su layi a sunan Allah ba su faɗa kuma Allah da ya ce su roƙa maka zai ce su roƙa maka ba zai karɓa ba zai karɓa tun da shi ya ce su yi suna ce ma Allah waƙihim azabar jahim Allah da shi ya tuba daga laifin Allah ka tsare shi daga azabar mutu rabbana ya Allah wa adkilhum jannati adalin allati wa'adtahum Allah kuma ka cikar da shi cikin rahama cikin aljannarka wa qihim sayiat Allah ka tsare shi da mummunan sakamako a zo a tsaya a filin alkiyama a zo a maka hisabi a zo a maka awo mummuna ya rinjaye kyakkyawa suna ce Allah ka tsare wa idan ma baka tuban ba iskantin daɗi ne da shi me yake da daɗi me a cikin mene daɗi me a cikin sabon Allah da daɗi ba. saboda ka bayin Allah daga cikin gara basar nan take cikin mafi girman addu'an da za su maka Allah ya tsare ka daga wuta mafi girman addu'an da za su maka Allah ya sa ka aljanna mafi girman addu'an da za su maka Allah ya tsare ka da mummunan hisabi me ba su roƙa maka jama'a daga cikin gara fasar tuba ma Allah ne duk wadda ya tuba ma Allah sabon Allah da ya yi, ba wai share shi Allah zai a guje ba za a mai da shi kyakkyawan aiki ya Allah idan mutum mashayin wiwi ne sai ya tuba ma Allah yace ba zai sake sha ba kowane wiwi ɗaya da ya kulla ya sha Allah zai sa a mayar mishi shi kamar azumin nafila ɗaya wallahi na والذين لا يدعون Allah ya zo yake siffanta ibadur rahman mutanen kirki yace wallazi la yad'una ma Allah ilahan akar ba sa shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi kuma ba su kashe rai da Allah ya haramta babu haƙƙi sai yace wala yaznun kuma ba su zina mutumin kirki baya wa man yaf'al Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki daga cikin waɗannan ayyuka ko ya shirka da Allah sanadiyar siyasa ta sa ya yi tsari ko ya yi kisan kai ya zubta jinin wani musulmi ko ya je ya yi zina yalka a sama Allah ya ce zai kamu da bala'i Allah ya ce zai kamu da bala'i yu za a flagul azabu yau kiyama za a ninnin kamin shi azaba ranar alkiyama wa ya kalu fiye muhana kuma zai tabbata a cikin wannan azabar a walakance Allah sai ya ce illa man sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau fa'ula'ika to irin waɗanda suke tuba su dawo su ci gaba da aiki mai kyau fa'ula'ika yubaddilullahu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat to Allah kan rikidar da mummunan aikin ya dawo kyakkyawan aiki ba wai da a goge bane a sai ya tafi duk sigarin da ya kunna ya sha sai a mai da kowane kara ɗaya kamar tasbihi ɗaya fa'ula'ika yi baddala za mu sayi afi Allah ce za mu baddala za mu canza munanan ayyuka Allah ce su koma kyawawa wa kanan lahu gafuran ba. Allah ce Allah ne gafara ne gaci za a canza mummunan aikin sabon Allah ya koma kyakkyawan aiki a suratul ali imran Allah ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله Allah ya ce mutanen kirki wallazina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan suka aikata wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullah Allah ya ce fiskina da Allah fiskina da Allah eh? duk daren da tsewa dakwa duk daren da tsewa dakwa to idan sun yi ba ne ba Allah ya ce sai su koma su zauna sai su tuna fa suna da Allah suna da wanda ya halitta su zakarullah sai su tuna da Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sun san ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah yace ba su dokewa akan wannan aikin da suka aikata Allah yace bayan sun gane cewa babu kyau ulaika Allah ya to irin waɗannan jaza'uhum sakamakon su jaza'uhum maghfiratun min rabbihim wata irin gafara ce daga ubangiji Allah yake zan musu yafiya wa jannatun da kuma aljanna aljanna ta dari min tafi hal anharu wadda koramai ke gudana a karkashin ta tuba fa suka yi sanadiyar tuban Allah ce ulaika jazaohum sakamakon da da musu na tuban anna lahum jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha da aljanna aljanna wadda koramai ke gudana a karkashinta za su ma a ciki ya ce wa ni'ima ajrul amin bayin Allah bayin Allah kowa ya zurba ba tunani maka kowa ya zurba ba tunani maka kowa ya zurba ba tunani maka mutuwa gaskiya ce kwanciyar kabari gaskiya ne tashi a filin alkiyama gaskiya hisabi gaskiya wuta aljanna gaskiya ka tuna randa za ka yi bankwana da rayuwa ka tuna mummunan aiki idan ka mutu a kan ka tuna mummunan aiki idan ka mutu a kan babu alkairi babu amfani ga karatun da ba shiga cikin aikin wani shi karatun da muke yi ba shi ba ne ga alkur'ani wani waje zai kai kamar jagora ne akwai abin da Allah ke so da mu ba karanta hadisin ne ake so ba a in ka karanta hadisin akwai abin da ake so a nuna maka to can ake so ka isa kun ga sahabban annabi kusan da yawa daga cikinsu ummiyai ne ba su iya rubutu da karatu ba amma da yake sun gane ina ƙur'ani ke so a je duk sun shiga aljanna dama ƙur'anin zai maka jagoranci ne zuwa wani waje hadisi zai maka jagoranci ne zuwa wani waje da yawa daga cikin sabon annabi har suka mutu ba su iya rubutu da karatu ba amma duka suna aljanna domin dama abinda karatun zai kai ka to su sun gano kuma sun tafi da wadda ya karanta manuwal idan an bi ku kaza za a yi kaza a yi waje kaza a yi waje kaza ya kama hanya ya tafi da wanda ya yi tambaya aka nuna mishi ai duk ku su je da wanda karantawa ya yi ya bi bakin abin da ya karanta ya bi manuwal ɗinsa sai ya tafi anguwar da ake so ya wannan kuma bai iya karantawa ba amma ya tambaya aka ce idan ka je can ma ka ƙara tambaya ya zai ƙara tambaya zai samu wancan ko bai same shi zai same shi zai same shi saboda bayan Allah mun yi abdullahi da umar ya ce ni na ga girman rahamar Allah ya ce ni da ban zaci tuba haka take ba ya ce sai da Allah ya yafi waɗansu mutane ya ce da na kalli yafiya sai na ce kai Allah ba bayi so nema kowa ya shiga wuta ya sa ya a tuba yace duk wanda kaga ya shiga wuta yace to da kiki ne kofar da aka bude ya gudu yace ya fi kofar da aka bude a kama shi waɗansu mutane suka yi imani suka ba da gaskiya saboda maslahar su ta rayuwar duniya sai suka ridda wata harka ce ta taso tsakaninsu da kafirai sai kafirai suka shakanta musu suka ce musu togo su ba za su yi wannan harkar da su ba matukar suna tare da muhammad sai suka ce to sun bar addini suka bar anguwan da suke na musulmai suka koma cikin kafiran suka zaune suna daga cikin waɗanda suka cutar da addini suka cutar da manzan Allah idan mutum ya shiga cikin mutane ka sai ce a lokacin da yake tara mu ba abu kaza yake sa mu yi ba sai su yarda da manzon Allah lokacin da muke zuwa gunsa ba abu kaza yake sa mu ba sai su yarda da manzon Allah ba kudin mu yake tara wa yake ba su yarda da manzon to ana nan yau da gobe wancan kwantirakin sai ya kai Allahu akbar kasan duniya Allahu akbar wancan harkar sai ta kai ɗaya daga cikinsu yana zaune a cikin gida ya tuna faɗin rahamar da Allah ya musu a musu ya tuna abin da ya yi ya tuna mugun aikin ya ga to yanzu abin da ya yi nan ya haƙura ne ya ci gaba da tafiya a haka ya ce kai bari na je na ƙwanƙwasa ko Allah zai buɗe mun ƙofa ya je samu ‘yan uwansa ya ce musu to gaskiyar magana duk abin da na yi ba na yi ne akan musu gaskiyar musulunci amma wata bukata ta ta sa na yi ridda wata bukata ta ta sa na cutar da annabi Allah amma ku je ku roƙa mu annabi akwai hali na dawo yan uwanka ya suka tafi suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna gama koka abin da ke tafi da su sai Allah ya turo mala'ika jibril كيف <coughs> waɗannan ‘yan uwa na wannan bawan Allah suna gama gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abin da ɗan uwansu ya turo Allah ta aiko mala'ika Jibril Allah ya ce kaifa ya'ti Allahu qauman kafaru ba'da imanihim Allah ya ce ta yaya Allah zai sake alaka da waɗannan mutane ya shiryar da su wa shahidu rasu rasul hakun sun fa shaida manzon Allah gaskiya ba fa suna da kokonto bane duk dalilan da za a shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah yake sun shaida wa za'ahumul bayyinat hujjoji bayyanannu sun zo musu a fili sun yarda musulunci addinin Allah ne suka ridda suka yaƙi addinin suka yaƙi manzan Allah Allah ce kai ba ya hadin lahu kauman ta yaya Allah zai shirya da mutanen da kafaru ba'da imanihim suka kafirce bayan imanin su wa shahidu anna rasul haqqun sun shaida manzan Allah gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji bayyanannu sun zo musu Allah sai yake ka gaya musu wallahu la yahdi al-qawmaz zalimin Allah bai shiryar da azzalumai irin waɗannan ulaika jazaohum Allah yake ai waɗannan mutanen sakamakon su anna alaihim la'natullahi Allah yake ne musu albarka gani wal mala'ikati zan sa mala'iku su tsine musu albarka wan nasu ajma'in zan sa mutane su tsine musu albarka na fiya za su dawwama a cikin tsinuwar Allah la yukaffafu anhum azabu, Allah ya ce ka gaya musu in mutu hadu a kiyama azaba babu sauki wala hum yunzarun Allah ya ce babu sauki wallahi da minti uku ba Abdullahi dan Abbas sai ga mala'ika Jibril Allah ya dawo da shi yace illal ladina tabu min a jisar ka dubi yadda ya magana a cikin fushi ya ce amma idan sun tuba sun gyara Allah ya ce a rufe fayar din babu komai to kai wa ka zaga da ba za ka tuba wanda ya ridda ya bar addini ya yaki addini ya cutar da manzan Allah ya dawo ya tuba aka bude kofa ya wuce kai don me yasa ba za ka gyara ba don me ba za ka gyara ba ulaika za Allah ce waɗannan mutane sakamakonsu su anna alaihim la'natullahi fushin la'anar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati da mala'iku wan nas ajma'in da mutane baki daya na fiya kuma za su tabbata a cikin wannan tsinuwar la yukaffafu anhum al azab ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun ba za a rangwanta musu ba daga baya Allah sai ce illal ladina tabu min ba'd zalika sai dai waɗanda suka tuba bayan wannan katobaran wa aslahu suka gyara fa inna allaha ghafurur rahim Allah ya to na gafara na ta musu magana yawa idan da sun haƙura sun zauna da wancan a gida da ba ta tashi musu ba amma duk da aka sun yi laifin suka kalli girman laifin suka ce bari mu je mu kwankwasa ko don me yasa abin da kake yin ba da ka daina ba don me yasa abin da kake yi ba da ka daina ba to jama'a rayuwa ta mammatse ta tsotsoke fiye da duk yadda mai tunani yake tunani amma iya mafita marayuwar da muke ciki wallahi shi ne tuma ma mai neman mata ka tuba ma kar a cin maka baka gyara mai zalintan bayin Allah ka tuba ma Allah kana cin maka baka gyara mashayi ka tura ma Allah a cin maka baka gyara ba duk abin da kake yi mummunan aiki ka gyara rayuwa ba ta da wanda zai yi dama mafi muni shine wanda gaskiya ta bayyana mishi ya jinkirta gyara mummunan aiki har ya bari aka ci mu yi kokari bayan Allah mu dinga ma kanmu da kanmu fada mu dinga ma kanmu da kanmu nasiha mu dinga gyara ayyukanmu da kanmu da kanmu domin idan ka zo mutuwa kai kadai za ka mutu idan ka mutu kai kadai za a ka. in an da kai kai kadan ka da a ma sakamakonka kai kadai da a kai ka makomarka mu gaggauta tuba zuwa ga Allah jinkirta tuba ta ɗewa ne jinkirta tuba ta ɗewa mu gaggauta tuba zuwa ga Allah Allah ya mana motsa Allah ya sa abin da muke karantawa ya amfani annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa a cikin hadisi wal qur'an hujjatul laka aw alayka shi wannan alqur'ani hujja ne a kanka ko kuma hujja ne gare ka hujjatul laka idan maka hujja Ka yi aiki da shi ka tsira hujja akan ka shine ka karanta ka ka gyara to qur'ani sai zama hujja a kanka Allah ya tsare bayan Allah muna roƙon Allah ya mana muwafaka da tuba Allah ya mana muwafaka da tuba taubatan nasuwa Allah ya mana muwafaka da tubar da babu komawa ba Allah ya yafe mu Allah ya gafarta mana Allah ya tabbatar da digadigan mu akan ayyukan alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya ji maka bata Thank you.